I commission this university for the use of humanity. May it produce good leaders in all aspects. Tsohon shugaban Najeriya na mulkin soji General Abdulsalami Abubakar kenan sa'ad da yake kaddamar da sabuwar jami'ar jihar Sokoto. To sai dai kuma jama'a da dama na ganin bikin ya zarta kaddamar da jami'a kadai yayin da yake bayyana wani sabon salo na siyasa bisa la'akari da dimbin jagororin jam'iyyar adawa ta APC da suka hada da General Muhammadu Buhari da Bola Ahmed Tinubu da ma shugaban riko na sabuwar jam'iyyar ta APC Chief BC Akande da suka halarci bikin a Sokoto. Ganin cewa su ma gwamnonin PDP kafin da yanzu haka ke takun saka da su da suka hada da na Kano Rabi'u Musa Kwankwaso da na Jigawa Sule Lamido da na Adamawa murtala Yako da ma gwamnan Rivers Retimi Ameci duk sun hadu a wajen taron ya kara jaddada ra'ayoyi da hasashen jama'a na yiwuwar komawarsu a sabuwar jam'iyyar ta APC. Sunana Honorable Ibrahim Armutunin Doki. In ka duba al'amarin yadda yake ka san da cewa waɗanda suka hadu su ne shugabannin APC na Najeriya. Wannan ya tabbatar da lalle abubuwan da ake hasashe ta tabbata kenan. Cewa lalle gwamnan Aliyu Maga yana tare da APC ko kuma zai shigo jam'iyyar APC. Suna sunana honorable alhaji abbas ali kuriya dai har suna ta da gaskiya to insha Allah rabbi muna ganin kamar za a haɗe. to sai dai da alama dukkan su ba sa buƙatar bayyana wa duniya halin da ake ciki a yanzu dalili kenan da yasa da na tambayi gwamnan jihar Kano Rabi'u Musa Kwankwaso ko wannan haɗuwar na nufin kwankwasa kofa wa sabuwar jam'iyyar ta APC kenan sai ya ce a ina ai ba ci mu matsaya ba yanzu dai muna tattaunawa dai da su shugaban ƙasa mu ga yadda za a gyara abubuwa to amma dai ga kuma dai wannan abokan namu ka gansu da sun zo su ma shi ma dai janar muhammadu buhari na tambaye shi ku haka na nufin suna shawarar karɓar gwamnonin kenan a jam'iyyar su ta apc wannan kuma jam'iyya ta za ta yi magana a kai na koyi kokarin jin ta bakin shugaban riko na jam'iyyar apc chief bc Kande, amma haƙa bata cimma ruwa ba yayin da shi ma gwamnan jihar sokoto aliyu magatakardawa moko ya yi kokarin kaucewa zancen siyasa A'a, ai abin da ke hora shi ne duk Najeriya na gari ko a PDP yake ko APC ko ko party yake ya san muhimmanci ilimi kuma zai da muhimmanci ilimi don haka wannan ga ai wannan gani akan ilimi kuma jami'a da aka yi an ta Sokoto amma ta sai ta duk duk na gaba ɗaya. Yanzu dai 'yan Najeriya sun kasa sun tsare domin ganin yadda za ta kaya akan wannan sabon salo na siyasa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.